Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a halin yanzu bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina yake gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na lafiya sai da kula tare da hassan barka idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 23 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyu watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 192 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1829 william bott wani makeri dan kasar amurka a jihar michigan ya samar da na'urar rubutu ta farko a duniya sai kuma a shekara ta 1867 wasu amurkawa uku christopher skull da kuma carlos gilbert da kuma samuel milwaukee a jihar wisconsin ta kasar amurka suka kara kyautata na'urar rubutun inda suka kara sauƙa yadda ake yin amfani da ita bayan haka ne kuma kamfanin kera makamai na remington kisa yi fasahar daga wajensu akan dala amurka 12,000 sannan ya fara kira na'urar rubutu wato typewriter domin sayarwa a kasuwannin duniya masu saurari ko san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1945 aka fara sauraron shari'ar tsohon firaministan kasar faransa karkashin mamir sojojin nazi na kasar jamus wanda ake kira da marshal henry putin kafin haka dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 aka fara shari'ar shugabannin kasashen da suka sha kayi a yakin duniya na biyu harry putin yana rike da mukamin shugaban gwamnatin kasar faransa a lokacin da sojin nazi suka kwace iko da kasar da ƙarshe dai kotu ta yanke masa hukuncin kisa amma saboda tsofansa da kuma rawar da ya taka a yakin duniya na ɗaya shugaban kasar faransa na lokacin charles de gaulle ya mai da hukuncin zuwa ɗaure rai da rai harry putin ya rasu a gidan yari a shekara ta 1951 yana da shekaru 96 a duniya. da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1952 sojojin ƙasar masar suka yi wa sarki faruk na ƙasar juyin mulki an haifi sarki faruk dai a shekara ta 1920 sannan kuma bayan rasuwar mahaifinsa sarki ahmad fuad pasha a shekara ta 1936 ya zama sarkin ƙasar masar amma bayan yaƙi na farko da aka gwabza a tsakanin masar da isra'ila a shekara ta sojin kasar masar sun sha kai saboda taimakon da isra'ila take samu daga amurka da kuma birtaniya kuma wannan ne ya baiwa sojojin kasar masar dama a ƙarƙashin jagorancin janar muhammad habib da jamal nasar suka yi masa juyin mulki sa kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar ta masar baki ɗaya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniya da farko ga kanansu. Sojojin sama na ƙasar Iran sun wadatu da isassun kayakin yaƙi da kuma horaswa. tsohuwar shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya za ta jagoranci binciken take haƙƙin bil'adama a haramtaccen ƙasar isra'ila sannan za ku ji cewa shugaban ƙasar faransa ya canza waya da kuma lambar wayarsa saboda rahoton leƙen asiri na haramci ƙasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran mai bawa kwamandan sojojin sama na jumhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa rundunar sojojin sama ta kasar ta wadatu da isassun kayakin yaƙi da kuma horaswa mai kyau kamfanin dillacin labaran isna na ɗaliban jami'a nan ƙasar iran ya nakalto hussein chit furush yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa a lokacin yaƙi da ƙasar iraki a farko-farkon nasarar juyin juhali musulunci a shekarar 1980 an ɗora ƙasar iran takunkuman sayan makamai don haka tana buƙatar komai daga ƙasashen waje. amma a halin yanzu masana a cikin gida suna gina jiragen yaƙi masu ƙarfi irin na manya-manyan ƙasashen duniya don haka sojojin sama na ƙasar iran ba sa buƙatar shigo da kayakin yaƙi daga ƙasashen waje sai kaɗan chit furuj ya ce tare da wannan dukkanin makirce-makircen makiya sun zama zane a kan ruwa da ƙarshe chit furuj ya bayyana cewa makiya sun yi ƙoƙarin rusa tunanin samar da mayakan sa kai da kuma kashe ruhin neman shahada har ila da kuma raya kwanakin ashura a cikin al'ummar ƙasar iran amma sun kasa yin hakan tsohuwar shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya navy peli za ta jagoranci tawagar mutane uku wanda za su gudanar da bincike kan zarge-zargen take haƙƙin bil'adama da kuma nuna wariyan addini da kuma kabilanci wanda gwamnatin haramci ƙasar isra'ila ta yi a yaƙi da yankin gaza na baya-bayan nan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa pelle tsohuwar alkali ce kuma diyar kasar afirka ta kudu wacce ta jagoranci hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya daga shekara ta 2008 zuwa 2014 labarin ya kammala da cewa binciken da tawagar za ta yi dai zai hada da yankin zirin gaza da kuma na yamma da kogin jordan wanda ya hada da gabacin birnin kudus masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya canza waya da kuma lambar tarho dinsa bayan rahotannin da suka tabbatar da cewa gwamnatin haramci ƙasar isra'ila tana satar sauraron wayoyin shugabannin ƙasashen duniya da dama tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto kakakin fadar elezi gabriel attal yana cewa shugaban ya ɗauki wannan matakin ne bayan wani taron gaggawa da ya gudanar tare da majalisar ministocinsa a jiya alhamis dangane da manhajar pegasus na satar bayanai wanda gwamnatin harbin isra'ila tare da taimakon wasu hukumomi na tsaro na wasu kasashen duniya take satar jin abubuwan da wasu shugabannin kasashen duniya suke tattaunawa gabriel attar ya ce rahotannin sun bayyana cewa harbin kasar isra'ila tana satar jin magana a wayoyin shugaban da wasu ministocinsa tare da amfani da wannan manhajar rahotannin sun bayyana cewa jami'an tsaro a kasar morocco sun yi amfani da manhajar ta pegasus wacce harci kasar isra'ila ta samar inda ta taimaka mata satar jin magana a wayoyin shugaba macron da wasu ministocinsa amma gwamnatin kasar morocco ta musanta rahoton a halin yanzu dai gwamnatin faransa ta buɗe bincike don tabbatar da gasken abin da ya faru wasu 'yan bindiga wa'anda har yanzu ba a san ko su waye ba sun fasa bututun iskar gas a lardin deir zur a gabashin kasar syria kamfanin jinacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa bututun yana daukar iskar gas daga garin hasaka zuwa birnin homs da ke tsakiyar kasar ta syria labarin ya kara da cewa wannan ba shine karon farko wanda 'yan ta'adda suke kokarin fasa bututun gas din ba ba tare da samun nasara ba tun shekara ta 2011 ne da gwamnatin kasar amurka da kawayenta na yankin wa'anda suka hada da gwamnatin saudiya da kuma turkiya suke kokarin kifar da gwamnatin kasar syria don ba wa harci kasar isra'ila karfi a yankin masu sauraro karshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam mu koma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirin da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan yadda ake ciki dangane da faduwar damina a wasu sassa na jihar katsina da ke arewacin najeriya za kuwa mu kasance ne tare da wani manomi wanda ba bako ba ne a cikin wannan shirin namu a tsawon shekara da shekaru wato malam musa tasu da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa an sami jinkiri wajen saukar ruwan sama a bana sai dai hakan bai hana manoma rigegeniya ba zuwa gonakinsu domin yin shuka bisa lokuta mabambanta malam musa tasi'u wanda karamin manomi ne daga jihar katsina ya yi mana bayani akan halin da ake ciki dangane saukar ruwan sama a wasu sassa na jihar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi lokacin damuna ya kama kwanukan damuna sun shiga duk wani ala ta shiga sai dai abin da ba a rasa ba amma ala'ayi ta halin dai a wajen da muke ruwan sai a hankali amma alhamdulillah cikin kwanakin nan hankalin mutane ya tashi na rashin ruwa saboda suna samun labarai misali wajajen wani hoyi an yi ruwa an yi ruwa can an yi ruwa kaza suna samun labarai waɗansu shukarsu ta miƙe ta miƙa ta kai wani yanayi to duk yadda kake da mutane ka ce musu da sauran ɗan lokaci a yanayin wurin da suke ba za su gamsu ba to amma dai alhamdulillah ruwan ya dawo ana ruwa kusan daga sati mako guda da ya gabata zuwa yau kusan yanzu nan ma da nake maganan nan ba dade da gama ruwa ba duk da dai cewa ruwan ba wani ruwa ne ba mai yawa wanda aka yi sai dai a hankali to amma dai a hakan dai ruwan da yake akwai an samu waɗansu an yi ana shuka amma shuka dai gaskiya bana kam ta zo daban-daban wata za a ga ta can ƙasa wata gona fari fat ba komai wata ga shuka tawo sama wata gata waɗansu sun ɗan fara kuma duk da haka nan waɗansu sun fara noma saboda waɗansu mako hudu da suka wuce su wani ruwa da aka yi ko in ce biyar su suka shuka da haka da ruwan ya dawo aka yi wani mamakon ruwa wata rana alhamis da aka yi shuka suka samu ta dan miƙe suna nan suna sun yi noma masu wanda suka sa gero amma saura kam akwai waɗanda ma ba su ma gama shuka ba to madalla abokin hirar tamu ya sake mana bayani a kan batun na wanda yake mai muhimmanci da a kowace shekara ake sake nana tashi da shine batun samun maganin kwari da kuma takin zamani ko dai daga mahukunta cikin kudade masu sauki ko kuma daga kasuwa ai kaman kullum ne <laughs> shekara ba ta gadin shekara eh, wani abu na ba wuce sai ce gara ma shekara da ta wuce to magana taki akwai taki ga dalalan saida shi amma taki dai ga karamin manomi sai mu ce la haula wala kota illa billahi saboda yanzu taki dai gaskiya bai sayuwa ba bai sayuwa ba ga karamin talaka dai bai sayuwa don haka mutane dama tuni suka dawo daga rakiyar gwamnati saboda ba ba da takin nan take ba kusan abinda na ga mutane na yi masu karamin karfin kwata ake sharewa a kwashe a je a kai gona a zuba duk da illar da takin kwata ke yi ma gona ni kan ban sai to wallahi ni da ido na na gani mutane suke sa suna kwashe masu share kwata ba ma gwamnati ba su kwashe kuma su zo su kasa su tsare su kwashe ta bushe sannan su kwashe a je gona a zuba to wannan shine amma takin zamani yana nan ana sayarwa a kasuwa amma ba kowa ba ne ba kuma bilhassali ma a mu karkararmu da muke aiki kusan manoman ma masu sayan takin babu su waɗansu sun mutu waɗansu an kore su daga wajajen da suke ballantana ba ta taki ma kake ba yanzu ta yadda za a maye a rayu ake maganar maganin kwari ko da maganin ciyayi <laughs> wannan kan ai dama ba kowa ke amfani da shi ba dama noman yaya aka yi shi ballantana haka koma maganar maganin haki da maganin kwari waɗanda ke sayan maganin haki masu noma ne a cikin fadama can to su ma dai babu abu masu sa shinkafa dole shinkafa nan dole sai ka zare mata hakkin nan ka yi mata heshi ka to wani ya gwammace in yana da iyali a je a shiga cikin hadaman nan a ci gaba da wannan wahala ana ciran haki da noma manual weeding kenan ko hand picking wanda ake sa da hannu dai a cire ciyawa ko a sa fartanya a fitar to madalla bayan da muka ji wannan bayani akan halin da ake ciki dangane da batun takin zamani da maganin kwari za mu dasa aya a nan saboda korewar lokacin wannan shiri namu sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH daga nan tahiran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka sa mai sama Allah ka taimake mu amun Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amun To Marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkaɓewa zubewar gashi da dai sauransu To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanan Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan adam. To na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halartar wato gashi a jikin mutum. kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za a ga cewa jijikinsa yana rufe da yana lullube ne da gashi to lokacin da ya wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife shi za a ga su madda yake da shi ta kaya ne kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi da ke matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato gashi ya dan sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato shimfatan fatan ko kuma sanyi ya zama ta sun kare wato fata daga samun sanyi shi ka za dabbobi wayanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wa'annan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen kare fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfaninsa ta da ya kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wa daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko kura shiga cikin ido to ga ga duk inda gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarkasan kai su shi yasa aka muke da gashi a kan mu da sauransu duk wayannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar ba sai da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan canjar din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito daura ta kakkari ko kuma suna farfasewar juna ta raɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan su kuma gangaɗin yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma kanya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaɓan matsalar na fatar kan ne sai da kuma tunda fatar kan ta kan matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami wa abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wasu abubuwa muke namu na kanmu misali wajen eh, mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwari ne sa sun samu wato rauni da shi wannan gashi ya zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kashin da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zuwa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa yin aka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kitso idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, sa ko kuma yadda Allah ya yi yanka za ga cewa ya gaji wani abu ce wani zai sa su samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo ba ne da dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. to masu sauraro ga shi dai da namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka nan zan dakawa shirin barki kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu farfesa shehu yusuf kwararren likita asibitin malam aminu kano da ke birnin kanan dabo a tarayyar najeriya akan gudunmawar da ya bayar ga shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su amin to a gaida likita bokan turai a sosai ce masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.